أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دعاء مجلسي نقوم شابيو na tafsirin alkur'ani da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurkan a garin kano allah ya kara ma wannan birni tsari da kariya da albarka da kuma sauran garuruwan musulmi baki daya yau sha biyu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta tara wadda ta yi daidai da ranar 28 28 ga watan biyar shekara ta 2018 ta miladiya yau insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya za mu tashi aya ta 30 a cikin suratul kahab tambayoyi da suka zo ta farko malam dan Allah muna son ƙarin bayani dangane da kama guri a masallaci e, kama guri a masallaci akwai tafsir a ah, shi masallaci wurinsa ba a mallakarsa mallaka ta dindindin mallaka ce ta wanda ya riga zuwa wanda ya riga zuwa ya mallaki wannan wajen shi ne yake da haƙƙi ne ya zauna a wajen to idan ya tashi domin wata larura wadda zai tashi ya je ya dawo ah, idan wannan larurar larura ce wadda take ba mutum ya fita daga masallaci ya tafi kenan ba ya fita ne ya je ya dawo kamar ya jaddada alwala kamar a an kira shi ko ya fita ya danyo ta bukata ya dawo wanda yake babu fasili mai tsawo kamar daga sallah a ce har wata sallar ta zo to shine a haƙu da wannan wajen amma idan ba haka ba to idan ya bar wajen wannan haƙi nasa ya tafi tunda mallakarsa ba ta dindindin bici ba a mallakar masallaci wannan ya ɗaya daga cikin misalin da suke cewa wato milkiya a milkiya wadda take mu'akkata iyakantatta ta ɗan wani lokaci eh, kuma a milkiya wadda take ba sayanta ake ba ba a saya ba shi da haƙƙin ya sayar sauraka irin abin da za ka ga mutane suna yi mu a nan ba a yi amma nan gaba wata watakila nan mu ma yanzu amma a makka ana yi sai mutum ya je ya zauna a waje tun sallar la'asa ya kama wajen ya yi ya zauna ba nan zai yi sallah ba sai gab da salla sai ka ga wani hanshaƙi mai kuɗi ya zo ya sunna masa riyal hamsin sai ya naɗe ta sai ya shimfiɗa wannan shi kuma ya zauna ya zai ci halal eh. wannan wajen wato milkiyarsa ba milkiyar tasarruf bace ba shi da milkiyar ba shi da haƙƙin sayarwa saboda waje ne wanda yake mulkin Allah ne shi an ba shi dama ya zauna a nan wajen ne ba shi da ikon sayarwa ba shi da ikon sayar da wannan a wannan wajen yana da ikon ya yi amfani da shi domin abin da aka yi masallaci domin sa na ibada amma ba shi da ikon ya sayar da shi ga wani Ah, wannan ah, a cikin tafasil ɗin milkiya ah, waɗannan masu mausu alfahiyya alkuwaitiya sun kawo waɗannan misalai saboda haka mutum ya ce zai kara waje alal misali tun asuba ya zo ya shimfiɗa cewa wannan wajensa ne ya tafi gida ba zai zo ba sai a zahar ko sai la'asar daga ya zo ya ce wannan wajensa ne ba shi da haƙƙi ba shi da haƙƙi saboda haka duk wanda ya zo in ya samu wannan zai iya zamansa a wajen kuma shi ne a haƙƙo saboda haka a kula da wannan sannan wannan ya ce don allah malam a ja hankali wajen tsaftar jiki wajen zuwa masallaci ana cutar da 'yan uwa e wannan yana daga cikin abin da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya gargada al'umma ya ce duk wanda ya ci daga wato itacen tafarnuwa daga tafarnuwa to kada ya zo masallaci ya ce ya zauna ya salla a gida kada ya zo masallatanmu ya rinka cutar da mu saboda warin yana cutar da mutane to malamai suka yi kiyasi akan duk abin da yake da wari kamar wanda yake jikin ya sha taba ya zo masallaci yana warin sigari shi ma wannan yana da wannan hukuncin haka zalika mai warin baki shi sa aka yi umarni da kan cewar kowace sallah mutum ya aswaki saboda wannan zai rinka cutar da mutane ko ba mutane ba hatta mala'iku don mala'iku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta ta'adda mimma ya ta'adda minhu banu adam su ma suna cutuwa daga abin da yake damun dan adam abin da yake damun dan adam yana damun mala'iku to bayan Allah da kake neman su rinka ce maka amin amin amma kuma ka zo ka sa su cikin takura ka ga maimakon ka samu alkhairi sai ka janyo ma kanka barna shi yasa aka ce in ma irin wannan ta faru ka zauna a gida to haka dalika mai warin jiki saboda rashin tsafta sai ya tsafta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da yin wankan juma'a kamar yadda Aisha ta bayyana dalilin da yasa aka ce a yi wankan juma'a shine musulmi su ne suke makan su hidima su suke noma a gona a lambu saboda haka za su zo masallaci suna ƙarin jiki sai ka ji masallaci kuma ga irin tufafin da suke sawa tufafi ne wanda yake in ya haɗu da gumi da gumi wanda yake da dauɗa sai ka ji wato ƙarin babu kyau don kamar irin kamar buzu hmm? kamar buzu fata eh fatar akuya fatar akuya shine irin tufafin nasu ba kowa ne yake samun ikon sa tufafin auduga ba ko tufafin kattani sai dai abinda aka je mai wannan fatar ita ce za a rinka sawa a jiki to in ta haɗu da gumi yaya jikin zai kasance sai hamami annabi sallallahu alaihi wasallam aisha ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma mutane lawir tasaltum to ku rinka wanka mana dan saboda idan ba haka ba masallacin ba za a ji daɗin zuwansa ba to abinda zai sa mutane su tsani zuwa masallaci ai munkari ne babba abinda zai sa mutum ya zo masallaci amma kullum in yi tunanin zuwa masallaci hankalinsa na tashi wannan babban bala'i ne saboda shi masallaci shine majalisin da Allah ya fi so don haka kuwa ake so a zayyana shi a kawata shi saboda a soyar da shi ga mutane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a ga wadda take share masallaci da ta mutu yace a kai shi kabarinta ya tsaya ya mata addu'a kuma ya zama to al'adar musulmi suke sa masallaci yake kanshi annan na sha baku labarin Nu'aym ibn Abdullahi al-Mujammir wanda aka yi masa lakabi da mai sa turaren wuta a masallaci saboda aikinsa kenan kuma lakabin ya bi shi har cikin zurriyarsa don haka abin da ya wajaba mutum idan zai yi ya rinka tunanin wannan cewa zai shigo cikin jama'ar musulmi ne kai ya zama to sanadiyar da zai kiyar da bayan Allah ɗakin Allah hmm, wannan zai zama to idaya ne gara mutum ya zauna a nesa inda ba zai cakuɗa da mutane ba ko kuma dai babban abu shine ya tsaftace kansa yanzu alhamdulillah irin 'yan abubuwan tsabtace kai ɗinnan sun ƙara sauƙi da irin turaren nan da ake sawa na jiki deodorant da sai gidan manya-manyan ma'aikatan gwamnati za ka gani amma yanzu ga shi nan da arha naira ɗari ma za ka samu ko da yake naira ɗari ɗin ita mafi gagara ba da ce eh, eh, eh, amma dai in aka yi ƙoƙari da wanka da kuma amfani da irin waɗannan turarruka mutum in yayi wallahi Allah ya rubuta masa lada domin in yayi da niyyar cewar yayi ne dan kada ya cuci musulmi ɗan uwansa kuma dan ya kyautata zamansa a cikin masallaci ibada yake ibada yake yi saboda haka kada mu manta da wannan kuma mu rinka tuna cewar mala'iku ma suna cutuwa da mu idan muka shiga cikin hali mara kyau kaga ba za ka so waɗannan waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya sifanta su da cewa a kiraman wato al-kiramul katibin ba kiraman katibin ya zamanto kan wato masu daraja masu rubuta ayyukanka ya zamanto kana cutar da su Allah ya mana zaman katan mai warin kashi shi ma ai ko mutum yana da warin kashi shi ma duk ya shiga ciki in yana da warin kashi shi ma zai ɗauki matakai domin masu warin ƙashi din ma ai akwai su ma abinda suke sawa akwai abinda ake ba su na turare wanda yake za su rinka sawa wanda zai rage wannan abu idan kuma abin ya zamanto ya gagara da wannan larurar to ba laifi sai ya rinka zama a nesa wata ran manzon Allah wata ran wani mutum ya zo yana da larura a ya zo yana da larurar ciwo da yake da gyambo haka yana wari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya zauna a ya zauna a gefe kada ya shigo cikin sahu ya nisanta da mutane saboda haka irin wannan larurar annab sallallahu alaihi wasallam shi ya mana tarbiya saboda ɗabi'ar ɗan adam musamman kuma shi wato shi akwai wani irin akwai wata ɗabi'a ta ƙanshi a jiki wato shi ƙanshi yana da tasiri a cikin ƙwaƙwalwa na fitar hankali idan ka ji wani mummunan ƙanshi a waje duk ran da ka zo wannan wajen ko babu ƙanshin sai wannan mummunan ƙanshin ya dawo ƙwaƙwalwa. in ka ji wani kyakkyawan ƙanshi a waje duk ran da ka zo wajen in dai ƙanshi ne na musamman to ka ta yi rijistarsa sai ka ji shi sai ka tuno da wajen to yanzu a ce kullum ka zo masallaci sai ka tuna wari saboda yayin da ya zamanto warin nan kana cinsa a cikin sahu kana shiga sawun nan ko babu warin sai ka tuno da wannan to ai kaga an cuce ka an cuce ka domin an sa ka kaki tsayuwa gaban Allah a cikin musulmi saboda haka mu kula da wannan mu kula da wannan Allah ya mana gaban katar sannan wannan ya ce malam da Allah akwai malam da akwai wani littafi da zan karanta domin sanin aure da hukuncin Allah a aure saboda aure na ya kusa Allah ya ƙara mani lafiya to Allah ya ka alkhairi mai yawa a cikin auren eh, eh akwai ko ibada da hukunci ma ka karanta na Sheikh Halil Rubinji inda Hausa ne ibada da hukunci yayi akwai juz'i na biyu akwai bayanin hukunce hukuncen aure ko ka je ka karanta risala ta Ibn Abi Zaid risala an fassara ta da turanci an fassara ta da Hausa kuma ka nemi lakcoci da malamai suka yi akan rayuwar aure akwai lakcoci da dama da malamai na al'ummarmu na wannan zamanin wanda suka san zamani suka yi kuma akwai wato taro na horarwa da su cibiyar sheikh bin baz suka shirya suka rinka shirya a masallacin nan amma mata aka yi ma shi yasa kowace muke ce musu muna bin su bashi ai ba mata ne kadai suke auren ba har maza ma ya kamata kamar inda aka yi bita ta aure wanda yake bitar aka nuna hukunce hukunce da yadda mace za ta kula da tsabtar jikinta da yadda za ta kula da tsabtar gidanta da yadda za ta kula da mijinta a duk wannan aka zo aka yi musu bita a wannan to maza ma suna buƙatar wannan maza ma suna buƙatar wannan kun ga wato abin mamaki wato waɗanda ba musulmi ba su kafin ma ka zo ka yi aure a wajensu a ɗakin bautarsu sai ka kawo satifiket cewa ka je ka yi wannan Tarbi ka je kayi wannan bita ba sa daura aure sai wanda yake da certificate din yayi yi bitar rayuwar aure hmm. to a ce wanda ba musulmi ba sun fi mu sanin haƙƙin wannan ibada hmm. ai mu ma kamata yi ba dai za mu ce ba za a ce haramun ne ba za a daura maka aure ba sai ka kawo certificate na bita amma kamata yi idan aka zo ɗaura aure a rinka tambaya to yaya an je an yi bita an san hukunce hukuncen aure in ba a sani ba ba za a ce ba za a ɗaura auren ba tunda ba a kai wannan ba amma yana daga cikin abin da zai zaburar da mutane a je a yi aka haka wannan sai yi kokari ka nemi kaset kaset littafai kuma ga sunan kamar yadda na ambata maka sannan tambaya ta ƙarshe wannan ya ce ta biyun ƙarshe akwai tambaya wadda aka turo wannan ya ce na sai da gidaje na wata hudu da suka wuce miliyan goma sha biyar shin zan fitan musu da zakka wannan akwai tafsi idan ka sai da gidajenka saboda dama ka saye su ne don saboda kana fatan kimarsu ta ƙaru ka sayar ka ci riba ko kuma kana gudun kudinka za su lalace sai ka ajiye su a cikin gida saboda in kimarsu ta ƙaru ka sayar da su watakila ka sake sayan waɗansu gidajen to idan wannan ne a lokacin da ka sayar da su za ka fita musu da zakka shekara ɗaya komai tsawon zaman da suka yi a matsayin gidaje domin sun zamanto gidajen kasuwanci idan kuma dama kana sayar da su ne ka sayi waɗansu ka sayar da su ka sayi waɗansu to da da gidajen da ka sayar waɗannan na miliyan goma sha biyar idan kana da waɗansu gidajen ma wanda ba a sayar ba to za ka haɗa su da wannan miliyan goma sha biyar ka fitar musu da zakka domin ta zama to cinikinka kamar wanda yake kamar wanda yake sai da kayan koli ya saya ya sayar ya saya ya sayar Sau da ka cinikin gidaje iri biyu ne akwai wanda in ka sayar za ka fitar da zakka ta shekara ɗaya akan kimarsu nan take akwai kuma wanda yake idan ranar fitar da zakka ta yi da kuɗin da yake hannunka da kimar gidajen za ka haɗa ka fitar musu da zakka to sai hali na uku ne wanda yake a gidajen nan nasa ne ko saya yayi ya ajiye su almisali misali dan ma 'ya'yansa aure ko don ya sanya haya a ciki ko don wata bukata amma ba dan yayi kasuwanci da cinikin gidajen ba to wannan idan ya sayar da gidajen miliyan goma sha biyar ɗin nan zai jira har shekara ta kewayo domin ya zama zamanto kamar abinda ake ce ma almalul mustafa dukiya da aka samu fa'idarta sai ya jira shekara ta kewayo idan wannan miliyan goma sha biyar tana nan yadda take to sai fitan mata da zakka idan ya cinye ta gabaki daya ya nuna kanta shi mabukaci ne babu zakka a kansa idan kuma ya cinye wasu wasu suka yi saura to abin da ya saura akallan abin da ya saura shine inda ya kai nisabi sai fitan masa da zakka saboda haka wannan shine tafsili halaye guda uku akan wato wanda ya sayar da gidaje da yake da alaƙa da wannan tambaya sai tambaya ta ƙarshe hukuncin wanda ya ƙaurace ma matarsa har tsawon shekara ɗaya ba shi ba ita amma yana aika har kuɗin abinci yana aika mata amma ya ta bar gidan kuma ƴan uwanta suna ziga ta kar ta koma shi kuma ya tsaya kuma akan cewa suna da aure to wannan duk wanda ya ƙaurace ma matarsa in ya wuce wata hudu to matar tana da haƙƙi ta kai gaban alƙali kuma alƙali zai tilasta shi ya ɗayan abu biyu in ma ya dawo da ita ya ci gaba da rayuwar aure tare da ita wa in ma ya sake ta dole kuma ya ɗaya idan ya ƙi alƙali ya ba shi dama ya sake ba shi dama har sau uku to sai alƙali ya sake ta domin wannan barar ne ƙa'idar musulunci babu cutarwa a cikin addinin musulunci ah, wata hudu shi ne haddin da Allah ya sanya ma mai ila'i waɗansu matabobin ma cewa suke in ya wuce wata hudu automatic ta saku amma matabar Abu Hanifa ce amma tsaunin kaulin da'ifi ne yana da rauni matabar Malikiya ne cewa sai an kai gaban alkali kuma sai an ba sai an yi mahujin wa'azi an ba shi damar ya yi ɗayan abu guda biyu idan ya ƙi bayan ba shi dama da wa'azi da sauraro da aka yi masa to shine sai alkali ya sake ta a ta je ta sake wani auren idan yan uwanta ne suka idan yan uwanta ne suka hana idan yan uwanta ne suka hana ta ta dawo to nan ya zama to laifin ba namijin bane kenan to ta zama to nashi wadda take taimaka mijinta tawaye duk tsawon wannan lokacin a cikin sabon Allah take za ta kwana mala'iku suna tsine mata albarka domin matan da ta yaji shine hukuncinta duk tsawon wannan lokacin a duk dare sai mala'iku sun kwana suna tsine mata albarka saboda haka yan uwa sai su san irin halin da suke sanya yan uwansu mata a ciki hmm. idan abin ya kai haka to shi miji in yan uwan suka ki to dole sai ya shigar da sai ya tura waliyansa su ma su zo da waliyansu idan in da islahan yi wa yuwaffiqillahu bainahuma in suna son sulhu a daidaita in kuma a raba aure ne sai a raba aure amma wani yana daga cikin kurakuran da waliyai suke su hana mace ta koma gidan mijinta ba su da haƙƙi miji ya fi iko a kan mace bisa iyayenta in dai da igiyar aure a kanta miji ya fi iko a kanta sauraka sun yi ta'addanci mm, sun yi masa ta'addanci sun ƙetare sun shiga cikin haƙƙinsa in cutar da ita yake yi wannan in cutar da ita yake ai ba ta haka ake maganin cuta ba akwai matakai na cutarwa idan cutar da ita miji yake yi to sai a shi ma sai a kira shi a yi masa wa'azi a ƙoƙarin yi masa sulhu idan bai yi ba sai a kai shi gaban alƙali alƙali yana da haƙƙin ya saki mace saboda cutarwar miji idan aka tabbatar da cutarwa cutarwa tana daga cikin abin da yake wajabta a saki mace idan alƙali ya tabbatar da kan cewar cutarwa ne sai alƙali ya bata aure sai ya sake ta na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم أولئك لهم جنة إن الذين آمنوا إن الذين, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس شمس واستبرق يعلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا نعم to wannan a bisa al'adar alkur'ani na idan alkur'ani ya yi narko ya yi ban tsoro ya faɗi halin waɗanda suke a allah yake musu azaba sai kuma ya yi bishara ya faɗi halin wanda allah ya musu kyakkyawan alkawari su ne waɗanda suka yi imani Allah ya ce innal ladina amanu wa amilu salihat haƙiƙa waɗanda suka ba da gaskiya suka yi imani suka aikata ayyuka nagari inna la nudhi'u ajra man ahsana amala to mu ji Allah ba ma tozarta ladan wanda ya kyautata aiki wannan shine labarin wato Allah ya ƙarfafa labarin shi ma kansa da inna saboda shi kansa labarin inna la nudhi'u ajra man ahsana amala ai hakika ce akan kansa wannan hukunci da ya da Allah ya karfafa shi shine cewar Allah ya ce mu ba ma tozarta ladan wanda ya kyautata aiki wato duk wanda ya kyautata to ladan sai yana nan wajen Allah Allah ba zai tozarta ladansa ba sai dai idan yayi abinda Allah zai bata aikinsa shine kafirci ridda ko kuma ya aikata zunubai waɗanda Allah suke wanda Allah yake san wanda suke cinye mummun suke cinye kyakkyawan aiki suke bata aiki kamar barin sallar la'asar har lokacin ta ya fita mutum ya bar sallar la'asar har lokacin ta ya fita yana bata aiki kamar inda ya zo a hadisin burai ta bin al husayn wata ran sun je tustur ana yaƙi rana ta kusan faduwa sai ya ce a tsaya mu je mu sallah ya ce ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa daga cikin sallah akwai wanda duk akwai sallar da duk wanda ya batta ma'ana har lokacin ta ya fita to aikinsa ya ɓaci ita ce sallar la'asar amma in banda haka wato Allah baya tozarta aikin mutum kuma a cikin wannan akwai ishara da cewar kyakkyawan aiki wanda kyakkyawan aiki shine imani da aiki na gari tunda Allah ya ce waɗanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki to ba ma tozarta ladan wanda ya kyautata aiki ma'ana su kenan su ne waɗanda suka kyautata aiki maimakon Allah ya ce waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari ba za mu tozarta ladansu ba ko shi ne ma'anar wanda suka yi imani suka yi aiki nagari to mu ba za mu tozarta ladan waɗannan ba to amma sai aka kawo a zahir a mahallin mudumar maimakon a kowace sai aka faɗe su ɓalo-ɓalo domin fa'ida biyu na farko dai a tabbatar da cewa dalilin da ya sa suka samu wannan a tabbatar da kan cewar su ne ake nufi da masu yin kyakkyawan aiki saboda haka kyakkyawan aiki a wajen Allah shi ne abin da ya haɗa abu guda biyu imani da ayyuka na gari. idan mutum ya yi imani amma bai yi aiki na gari ba to bai zama ta wanda ya kyakkyawan aiki ba bai zama ta wanda ya kyakkyawan aiki ba in zai domin yana cikin mashi'ar Allah sai Allah ya so sannan Allah zai yafe masa ya shiga aljanna duk da yake karshen al'amarin sa dai ba zai dawwama a wuta ba inda yana da asalin imani idan ku yake kyakkyawan aiki ba shi da imani to wannan aikin sa sai dai ya samu a a a sai dai ya samu kyautayi a nan duniya amma a lahira ba shi da lada domin ba shi da asalin da Allah yake karban imani domin sa shine imani asalin da Allah yake karban aiki domin sa shine imani fa'ida ta biyu na cewa in da aka bayyana shine a nuna wannan haƙiƙa cewa duk wanda yake kyawun aiki Allah ba zai tozarta ladansa ba to a cikin wannan ya kunshi cewar suna da lada kenan ko to amma sai aka ɓoye shi menene ladan tunda Allah dai ya ce ba za mu tozarta ladansu ba to wato suna da lada to menene wannan ladan to shine sai Allah ya bayani ula'ika yace yace ula'ika lahum jannatu adn waɗannan wato waɗancan wato masu wannan sifa ta imani da aiki na gari to aljannatai na dawwama sun tabbata a gare su jannatu adin adin an ce ɗaya daga cikin sunayen aljanna ne aljanna tsakiya aljanna maɗaukakiya wadda take sauran aljanna akwai sau aljannatun suna da yawa sauran aljannatu wato a gefe suke ita ita ce tsakiyar aljanna domin a aljannan ma akwai wato akwai manya akwai masu hannu da shuni hmm. ba za a ce akwai yaku bayi ba tunda babu yaku bayi a aljanna to amma akwai waɗanda suke su kansu sai dai su rinka hango 'yan can aljanna kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato masu inna asabar ghuraf waɗanda suke a benaye a aljanna suna kallon waɗanda suke a cikin alfirdaus al'ala min aljanna kamar yadda ake ganin alkaukabu durri kaga yadda kake ganin tauraro mai kyalli daga nan duniya kake ganin sa haka to nan haka za haka yan aljannar aljannar ordinary suke hango yan aljannar special a can haka za su rinka hango ta kamar yadda ake ganin tauraro to an ce waɗansu fassara jannatu ajin da cewa ita ce a'alal janna wa wasatal janna to waɗansu kuma suka ce ma'anarta jannatu adnin ai jannatu iqama aljanna dawwama dan adina bi makan idza aqama wato wato suna da aljannatu na zama na tabbata wato ma'ana ba sa ba sa tsammanin za su taba gushewa jin daɗi ya zama to ka san ba zai kare ba amma duk dan dadin da ka san zai kare to duk ran da ka tuno da karewarsa kana cikin bakin ciki sai ga mutum Allah ya bashi mulki amma sai ka je ka same shi yayi tagumi aka ce me ya faru wallahi 2019 ta kusa duk daɗin da yake ji saboda in yi tunanin cewar la kusan karewa shikenan sai hankalin sai tashi to ita ko wannan ni'imarta kasancewa jannatu adin ta dawwama ce ta iqama ce in aka zauna dindindin ba gushewa yuhallawna fiha tajri min al anhar Ƙoramu suna gudana a karkashin su sabanin wadancan azzalumai wa in yastazisu yughasu bima'in kalmuh idan suka nemi taimako sai a kawo musu ruwa kamar da dagwadagwan mai su suna neman ruwan su ka waɗannan ga ruwa nan baje-baje. karkashin su kawai ƙoramu ne ma suke tafiya da ruwan ballantana a ce ba sai sun nema a kawo musu ba sai dai kawai su ɗiba kuma ruwan iri-iri a ƙoramin iri-iri kamar yadda ya zo a suratu muhammad akwai ƙoramar ruwa akwai ƙoramar zuma akwai ƙoramar madara akwai ƙoramar giya sai wanda suka so sau da haka yanzu za ga idan an je wayan an je irin manya-manyan hotel ɗin na ƙasaita sai ga an yi wani famfo wayan ka je ka danna wannan a lemo ne in ka danna wannan madara ne in ka danna wannan zuma ce in ka danna wannan zoɓo ne in ka danna wannan tsaniya ce <laughs> Eh, wato duk abin da ɗan adam zai kwaikwaya wanda Allah ya kawo aljanna bai taɓa ɗarsuwa a zuciyar ɗan adam bai taba ɗarsuwa ba to ka gani Allah ya kimsa ma ɗan adam ya irin wannan kasan mutum idan ya je ya ga irin wannan sai ga yazo yana ta ba da labari hmm, sai ga yana ta ba da labari ni da na gama wato ruwa maimakon a moɗa ake ɗiba kawai wani abu za ka danna ko kuma kawai ka sa kofi kana sa kofi ba za ka danna komai ba sai kawai ya kwarara da kansa duk irin wannan tunanin da tsarin ba za ka taba bai taba abinda Allah ya da aljanna bai taba darsuwa a zuciyar dan adam ba ya sha makance tunanin dan adam dan adam ya kwaikwaya ya yi irinsa to tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawi ana yi musu ado daga awarwaro wato wanda ake sanyawa a hannu min zahabin na zinari nan Allah ya ambaci cewa adan zinari amma a suratul hajj da suratul fatir ya ce awarwaran zinari da lu'ulu'u diamond kenan a suratul insan ya ce awarwaran azurfa ko inna Allah yudkhilu alladhina amanu jannati adnin tajri min tahtihim min tahtiha min tahtiha al-anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير أتشانكم سورة الإنسان عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة كاجني واتو أور ورن أكوين زيناري أكوين لؤلؤ أكوين أزرقا wato wannan watakila mu ba mu san wannan ba amma wato har yanzu ana yi yanzu idan mutum yana son ya kashe idan mutum yana idan mutum yana da da dala miliyan da take tsunkuninsa take tsikarinsa yana so ya kashe ta to in yaje zai samu agogo da zai kashe ta akan wannan ka gani adan hannu ko shine agogon agogo na dala miliyan ɗaya mutum ya sa yana yawo da shi to duk irin kwaikwayon yan aljanna da kajo ne ya ce kai ba wani sani dai suna da yi masu yi din suna yi ni na ji wanda suke irin wannan ne suna faɗa <laughs> to a aljanna shi ma haka suke da ado na abubuwan hannu na zinare da lu'ulu'u an fara ambatan adam a nan saboda ana sifanta aljanna ne aljanna ma'anarta lambu domin ado ya fi dacewa da wato abin abin tunda ana so a kawata gidan ne sai aka fara ambatanta kafin a ambaci tufafi kaga Allah ya ce yuhallawna fiha min asawira min dhahab ana yi musu ado da awarwaro wato abubuwan hannu adan hannu min dhahab na zinari wa yalbasuna thiyaban khudra kuma suna suna sanya wato tufafi koraye kwarra masu launi na kore saboda shi launin kore ya fi kowai kyau ya fi komai kyau a wajen tufafi masha Allah yau na sa kore Allah ya sa musana aljanna Allah ya sa musana aljanna suna sanya tufafi kore saboda shi tufafi kore shi ne ahsanul alwan fari yana ɗauke yana dauke ido baki kuma yana sanya ido sai ka sai ka ji nauyi a cikin idanka amma kore shi ne yake kawo sauƙin zuci shi sa ma larabawa suke faɗa a cikin karin maganarsu cewa abubuwa guda hudu suna tafi da bakin ciki da bacin rai alma'u wal khudratu wal launul alma'u alma'u wal wal wajhu alma'u wal wal bustan wal wajhu hasan ruwa da koren launi da lambu da kyakkyawar fuska kyakkyawar fuska ta wanda ta halatta gare ka eh. Eh, suna tafi da bakin ciki da bacin rai in ka sha ruwa in ranka a ɓace yake ka ji sanyi sai ka ji ka huce in ka ga abu kore sai ka ji daɗi in ka shiga cikin lambu ka ga abubuwan da Allah ya sanya adan ɗabi'a shi ma sai ka ji daɗi haka in gaga fuska kyakkyawa ta wanda ta halatta gare ka sai ka ji daɗi haka mace in ta ga fuska kyakkyawa ta wanda ya halatta a gare ta sai ta ji daɗi sai bakin ciki da bakin rai sai ya tafi to Allah ya sufanta tufa ɗan aljanna da cewa tufafi ne koraye domin ya nuna abin da ke ciki na ɗabi'ar da ya halici ɗan adam a kai cewa ɗan adam yana son koren launi yana son koren launi wa yalbasuna thiyaban khudran to waɗannan tufafi kuma min sundusin daga wato alharini wanda yake mara kauri raqiqi mara kauri wanda yake iska tana daukan sa ba shi da nauyi a jiki sannan gashi kuma wato saboda kensa a kensa yanda yake rawa a jiki yana yana ƙara zayyana mutum da kuma wa istabrak da kuma alharini mai kauri wanda yake cikakke mai kauri din wanda yake mai ni'ima mai laushi wanda kana ganin kaga kasaita kaga wadata sannan a cikin wannan muttaki'ina fiha alal ara'i suna kishin gida akan wato gadaje gadaje irin masu lilo din nan ka san wannan shine cikan ni'ima tun da shi da matarsa suna zaune a cikin inuwa an yi ado ga kayan marmari kuma ana zaune akan gado ana gaba ana baya ana hira ni'ima kenan Allah ya shi ya halicce mu shi ya san abin da yake faranta mana rai kuma abin da ya tanada kenan ga wanda suka yi imani yace ni'imat sawabu ma dalla da wannan lada to shine can wanda yace inna la nudhi'u ajra man ahsana amala kuna tunanin menene ladan to sai ya bayyana sai kuma yace ma dalla da wannan lada ni'imar thawabu wa hasunat murtafaqa kuma ta kyautata a wajen kishin gida, a wajen wato kishin gida a ji daɗi ita aljanna wato wannan Allah dai ya faɗi wannan ne domin ya biyar da abin da ya faɗa na cewa wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa sha'a falyakfur wannan ce gaskiya wannan ita ce gaskiya daga ubangijin wanda ya so ya imani wanda ya so ya kafirta zaɓi ne na mutum to amma ka sani a cikin yanke hanzari na Allah ya gaya maka makomar kowanne da makomar wanda ya kafirci ne waɗanda suke wutar jahannama a haɓa bihim suradiquha waɗanda kuma suka yi imani na faman sha'a yomin su kuma ga su ga ladan da Allah maɗaukakin sarki zai ba su sau da haka wanda ka so ka yi ka yi ka ce baka yadda ba ko ka so ko ka ƙi. menene zai zama zamanto akibarka wannan ba a hannun ka yake ba akan shi wanda ya ce ka yi imani shi ne ya tanadin wannan ga akibar wanda ya kafurta ga kuma akibar wanda ya imani Allah ka haramta mana rahamarka a kun ga wato a nan Allah maɗaukakin sarki sai ya fara ambatan a ado kafin ya ambaci tufafi ya ce yi na fi asawira ya ce kuma wa yalbasuna thiyaban khudran yi musu ado kuma wajen adon sai ce yi musu ake domin wannan shi shine kasaita kasan ko sarki idan ya zo alkyaba da adon takobi da za a sa masa da takalmi da za a sa masa kayan ado na waje sa masa ake ba sarki ne yake sawa da kansa ba amma kayan tufa na jiki shi zai sa to haka yan aljanna kayan tufarsu aka ce wa 'Yalba' su suke sawa amma ado aka ce hallauna sa musu ake yi musu adan ake yanzu ko amarya ba haka ake mata ba eh? amarya ran da za a je ran da ta fita za ta fito ranarta idan ta sa kayan to sauran kuma adan fuska da irin wannan kayayyakin da za a sanya mata ai kaga masu ado ne za su zo da mai jagira na yi mai hoda na yi mai gyaran gashi na yi ga mutane sun yi cincirundo a kanta ana shirya ta to yan aljanna su ma haka ake shirya su to amma kaga sai aka fara ambaton adansu kafin a ambaci kayan da suke sawa domin a nan wajen ana sifanta wannan ayat tana sifanta aljanna ne amma a can suratul insan ana sifanta yan aljanna ne a suratul insan da yake ana sifanta yan aljanna sai aka faɗi kayansu kafin a faɗi yi musu ado aliyahum siyabu sundusin hudurun wa istabrakun wa hullu asawira min fidda sai da aka faɗi tufafin su tukuna sannan aka faɗi kayan adam saboda can su ake sifantawa to yayin da zaka sifanta mutum ka je kana maganar adam da yayi baka faɗi kayan da yasa ba tukuna sai aka fara ambaton kayan da yasa sannan adam da suke amma ita ku aljanna abinda zai zamanto ya kawata ta shine a fara ambaton adan da ke cikinta shi yasa sai aka fara ambaton adan wannan nukta ce da malaman tafsiri suka yi ishara gare ta musamman ibnu ashur da abin nan abu hayyan a cikin al muhit na'am واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى رد ربي لأجدن خيرا لأجدن خيرا منها منقلبا Allah maɗaukakin sarki ya ce wadrib lahum matsalar ne, ka buga misali a gare su suwa ne ne waɗannan ai waɗannan da suke yin alfahari da cewar su sun fi ƙarfin su zo su zauna tare da talakawan muminai a majalisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda suna alfahari da abin da Allah ya ba su na duniya da adonta suna cewar ba za su zauna da shi ba sai in ya kori fuqara'u sannan za su zo su zauna tare da shi to Allah sai ya ce ka buga musu misali ya rasulullah rajulaini na mutum guda biyu mutane biyu ja'alna li ahadihima jannatayn mun sanya ma ɗaya daga cikin su lambu guda biyu min a anabin wannan lambun na wato na inibi itatuwan inibi ne a cikin lambunan nan guda biyu wa hafafna huma bi nahlin kuma muka kewaye su da itatuwan dabino wato shingen gonakin dabino ne shi kansa shingen maimakon ka ɗauko ingirici ko ka ɗauko ƙaya ka sa a'a dabino ne wanda kuma zai kawo shi ma abin daɗi Mm, itatuwan dabino su suka kewaye waɗannan gonakin waje alna bai na zar'a tsakanin lambun guda biyu kuma sai muka sanya wato a sai muka sanya hatsi wato abinda ake kamar wato alkama azzar wato shuka ta hatsi a tsakankani abinci da kayan marmari in ka shiga nan gefe inibi ne nan gefe inibi ne a tsakiya kuma shuka ce wadda take ta amfani na hatsi ko kamar alkama da masara da sauransu to wannan shine cikar ni'imar wadata da Allah maɗaukacin sarki ya ba shi. ɗaya daga cikin su kenan ɗayan kuwa Allah bai faɗa abin da yayi masa ba amma zai zo a cikin qala lahu qala lahu sahibu wato shi ɗayan Allah bai bashi wannan ba ɗaya Allah ya ba bashi wadata ɗaya Allah bai ba wa wadata ba wannan misali ne Allah ya bayar ba a bayyana su wane ne waɗannan mutanen ba a wannan al'umman ne a bani Isra'il ne a Yaman ne a ina waɗannan gonaki suke da alƙur'ani baya ba baya wannan domin shi alƙur'ani maƙasudinsa darasi da ke ciki ba a baka labari ka sha ba me alaƙar da kan cewa sai ka san wane ne wannan shi yasa za ka ga daiwa daga cikin malaman tafsiri suka kau da kai da ma ƙoƙarin bayanin suwa ne ne waɗannan mutane guda biyu da Allah ya buga misalinsu hmm. waɗansu ma suka ce misali ne ba wai mutane ne hakikatan ba amma wannan yana da rauni tunda muhawarar da ta faru ya nuna kan cewa hakikatan tunda alkur'ani ne yake hikaya yana cewa ƙala lahu sahibuhu ya gaya masa saboda haka abu ne wanda yake ya abu haƙƙan ba wai taswira ne ake yi ba ake cewa ka suranta wannan misalin a'a hakikatan waɗannan mutane an yi su to shi wannan wanda Allah maɗaukakin sarki ya bashi ya sifanta Allah abin da ya bashi sannan ya sifanta a waɗannan lambuna guda biyu ce kiltal jannatayn atat ukulaha dukkan waɗannan gonaki guda biyu lambuna guda biyu lambu guda biyu atat ukulaha kowanne daga cikin waɗannan aljannatu ya fitar da amfaninsa walam tadlim minhu shay'a bata tawaye komai daga ciki ba kun ga a cikin wannan akwai babbar hikima wadda Allah yake nuna mana cewar yanzu wato gona in ka fitar da eka guda za ka iya cewa gonan nan ga abin da ya kamata a ce ta bayar idan aka kyautata iri aka kyautata taki aka kyautata noma aka kyautata kula da ita to ga abin da za ta bayar in ta bayar da ƙasa da haka to ta yi cuta to shine Allah ya ce walam tadlim minhu shay'a to waɗansu in ka kawo musu irin wannan lissafin musamman manoman mu na karkara sai ce yaushe ai kaddara abinda Allah zai baka Allah ya san zai baka kai dai kawai wannan abu mun saba muna yi shekara da shekaru an kawo maka hanya da zaka kyautata abinka dan kar ta zamanto walam tadlim minhu shay'a amma kai kuma kana amfani da wata mummunar fahimta ta kaddara kana cewa ba haka ba da haka kaga wannan Allah ya tabbatar da kan cewa irin kokarin da Allah zai kimsa ma ɗan adam ya yi kan gona ta fitar da abin da yake shi haƙƙin ta ta fitar akwai abin da yake ne haƙƙin gona ta fitar da shi kuma Allah ya ba da ilimin wannan sanin gashi ya bamu wannan bawan Allah har yabi gonar tasu da cewa bata tawaye komai ba tawayar shi ne aka ambace shi da zalunci wato kamar kan cewar tana da wani haƙƙi ne ta yi ba yi wato an ba da dukkan haƙƙin da ya kamata ta yi to batai zalunci ba ma'ana bata ta tawaye komai ba ta bayar da shi cikakke an fahimci abinda nake nufi da wannan ko saboda haka lissafi da ake na ilimin gona kada a ce ya saba ilimin kaddara rashin dogaro ga Allah ne a'a aiki da kaddara ne aiki da ilimin da Allah ya ba mutum ne aiki da hikima ne a kula da wannan a cikin wannan walan tablin min hushai a nan abinda ni ya bayyana kenan kuma daga cikin malaman tafsiri akwai wanda ya ishara ga haka wa fajjarna khilalahuma nahara kuma muka keta wato muka keta muka gudanar da korama a tsakanin wato a tsakanin lambunan guda biyu ba sai ya je nesa ya je ya janyo ruwa ba ko ya je ya samo dogon tiyo ya je ya fita bakin wani kogi sannan ya zo ya haƙa rami wanda zai rinka bin ruwan a'a akwai ƙorama a cikin gonar tsakanin gonakin guda biyu kuma wai ƙoramar ma ba a ɗaya gonar ba tsakaninsu yadda za ta bama wannan ta bama wannan duk cikin ni'imar Allah duk kaga wannan Allah ne ya ce yayi wa kana lahu thamarun haka qira'ar asim take wa kana lahu thamarun qira'ar jumhur kuma wa kana lahu thumurun duk qira'an nafi wal jumhur kira'ar abu amr al-basri kuma wa kana lahu thumrun dukkaninsu ma'anarsa shine dukiya thumur da thamar shine abinda yake amfani dukiya wanda ya hada zinari da azurfa da amfanin gona amfanin gona wanda ya hada kayan marmari da kuma hatsi da kwayoyin abinci wato yana da dukiya mai yawa wanda ya nuna ishi noma idan ka yi shi ba kawai amfanin gona za ka samu ba hatta zinare da azurfa za ka samu tunda za ka yi cash crops ba kawai za ka yi staple ba food crops kawai za ka yi ba na ci ba hatta na sayarwa saboda haka da wannan ya nuna kan cewar noma idan aka kyautata shi mutum zai samu asumur ko kuma asamar shine arziki mai yawa to ya tabbata ga wannan wannan mai gona kana lahu samar faƙala li sahibihi sai ya ce ma abokinsa wanda yake shine mumini wa huwa yuhawiruhu alhali yana muhawara da shi yana mai da zance tsakaninsu ana aksarumin minka malan ni na fi ka yawan ni na fi ka yawan dukiya wa a'azzu nafara kuma na fi ka buwaya wajen dangi wajen mabiya waɗanda suke in na fita ko ina suna biye da ni kai ko kai kadai kilo ni ko in na fito ko ina sai bi na ake ga 'ya'ya ga ma'aikata ga masu hidima ga 'yan maula ga kowa duk ana bina me yake yi alfahari alfahari alfahari kuma kamar yadda za mu gani Allah ya gaggauta masa ukuba saboda ɗaya daga cikin abin da yake sa Allah yake gaggauta ukuba alfahari kamar yadda Allah ya makaruna inna ma ala ilmin indi sai Allah ya nutsar da shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ran wani mutum yana tafiya yana takama yana sanye da tufafi tufafin ya burge shi sai kallo yake yana kallon kansa haka saboda wato ya kayatar da kansa da kansa yana jin kansa cewa shi wani ne yana dukan ƙasa kamar zai ketata. yana yana daga kafada wai yafi haka tsawo eh yana tumbatsa ba hmm. sai Allah ya nutsar da shi wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune aka ji wata ƙara sai ce mutum ne da Allah ya nutsar da shi saboda yana wannan takamar yake tafiya a cikin wutar jahannama yau shekara saba'in sai yanzu ya kai karshen ta wato wajen da Allah zai ajiye wajen da Allah zai aje shi kenan sai ranar alkiyama Allah ya kiyashe mu alfahari da takama da wannan tinkahon shine yake gaggauta ukuba daga Allah to haka yace haka yace ma ma'abucinsa abokinsa Wadda dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi ya shiga cikin gonarsa wannan lambu nasa alhali yana mai zaluntar kansa kun ga can ba an ce inna atadna lil na ba saboda haka misali ne ga wanda ba su imani ba irin wannan kenan yana zaluntar kansa da me da kafirci da ujubu da jiji da kai cewa shi ya isa shi shi ne da rudi da abin da yake zai kare saboda gani yake yi ba zai taba karewa ba me yace qala ma azunnu an tabi da hadhihi abada ni bana tsammanin wannan gonar tawa yayin nuna ta hadhihi yana nuna gonar kenan har abada bana tsammanin wannan gonar tawa za ta kare har abada Wa ma azunnu sa'ata qa'ima kai kuma bana tsammanin ma wata sa'ar alkiyama za ta tashi wala in ruditu ila rabbi kuma dama abin a kaddara bai yadda ba in ma har an maida ni wajen ubangijin nawa la'ajidan na khairan min hamun qalaba zan samu abin da ya fita a makoma na koma wajensa abin da zai ba tunda anan duniya ya raba ya bani a can ma sai ya fi wannan in ma akwai can din shi yasa ya kawo in wala in ruditu wai in ma abin a kaddara zan koma din la ajidanna khairan minha munqalaba na'am to ya suka kare da qala lahu sahibuhu qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfah ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنة إنك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا بعثا ربي أن يؤتيني خيرا من جنة جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا qala lahu sahibuhu sai ma abucinsa muminin kenan Ya ce masa wa huwa yuhawiruhu alhali yana mayar masa da zance yana masa muhawara akafarta billazi khalaqaka min turabin yanzu ka kafurta da wanda ya halicce ka daga turbaya thumma min nutfatin sannan ya halicce ka daga dugon maniyi thumma sawwaka rajula sannan ya daidaita ka ka zamanto mutum wato ya tunatar da shi asalinsa shehu usmanu dan fodiyo da ya yi maganar wato yadda wato maganin girman kai da uju maganin jiji da kai da girman kai ya ce maganinsa ilimi sai ya yace menene ilimin shine ka san asalinka sai ya ɗauko ya ce ya ka san asalinka yace a ya kawo suratu abasa yace ƙutilal insanu ma akfara Allah ya tsine ma ɗan adam mamakin kafircinsa min ayi shay'in khalaqa wai daga mene ya halicce shi min nutfatin daga dugon maniyi khalaqahu ya halicce shi faqaddara sannan ya tsara masa rayuwarsa thumma sabila yassara sannan ya sauke masa tafarkinsa thumma amatahu fa aqbara sannan ya kashe shi ya sa shi a cikin kabari to in ka koma ka san asalinka wannan wannan ilimin ya ishe ka san cewa kai ba komai bane kuna ganin wani clip da ake yawo da shi sai a nuno mutum da mace da namiji sun yi aure suna a suna a soyayya a rayuwar aure sai a nuno matar ta yi ciki in ta yi ciki sai a nuno abin da ke cikin cikin yana ɗan tayi kamar taliban ban haka za ka gan shi a cikin da ƙatuwar jela yana tafiya har ya zamanto dan tayi har ya zamanto jariri yana cikin yana cikin a ciki sai gashi an haife shi yana hannun likita yana kuka yana kuka yana ihu sai gashi yana bakin mama yana shan nono sai gashi yana kokarin sai gashi yana rarrafe sai aka nuno shi yana tatata sai aka nuno shi ya soma gudu sai aka nuno shi zakan makaranta har ya zama dan primary sai aka nuno shi har ya gama secondary sai aka nuno shi gashi yana aji ya zama dan jami'a sai aka nuno shi gashi ya gama jami'a gashi shi ma har yanzu yayi aure sai aka nuno shi yanzu ya fara furfura sai aka nuno shi ya zama tsoho tukub sai aka nuno jana'izar sai ya mutu an binne shi to haka fa mutum fa yake to wannan katina shine sai ya tunatar da shi yace aka farta billazi khalaqaka min turabin ka da wanda ya halice ka daga turbaya turbaya saboda shi ma da jikin mutum minerals ne ma'adinan kasa su ne abinda suka hada mutum wannan ba akwai mai suke cewa a chemistry the periodic table na chemistry da ake faɗan abubuwan da ƙasa ta ƙunsa abubuwan da ake da su mawaɗin da suke a kasa da iska ga baki ɗaya a mecece hydrogen helium ga sanan dai Eh, ga sunan dai na manta su periodic table suna nan aka faɗe su to duk ya halittar mutum fa daga nan kake fa a ƙasa sannan ya halice ka daga ɗigon maniyi abinda in ya taɓa rigar ka wanke shi zaki kai da kake alfahari yau da a ce asalin mutum gwal ne ya zai yi sai sa asalin ka wulaƙantacce sannan bayan nan fa ya miƙar da kai ka zamanto mutum ba baka zamanto mutum ba fa sai da ya miƙar da kai tun kana yaro da ya ƙyale ka an tsallake an barka watakila ka mutu kenan an manta da kai amma ya rene ka har ka zamanto kakkarfa har ka zamanto mutum to yanzu wai ka rasa wanda za ka kafirce masu wanda ya maka wannan to kun ga wa'azi kenan wanda ya nuna mana cewar shi wanda yake jabberanci wanda yake kafirci in kana zaune tare da shi ba wai kawai ka ga cewa ya halaka ya watse ba a kai masa wa'azi saboda shi wa'azi baka san lokacin da Allah zai buɗe zuciyar mutum ya karɓe ta ba ka yi sannan ya ce lakin na huwa Allahu rabbi wannan akwai magana akan magana ta larabci da ta ƙira'at amma ba za mu shige ta ba eh, saboda an ce lokaci ya ƙuri lakin na huwa Allahu rabbi sai dai ai lakin ana huwa Allahu rabbi shine takdirin magana sai dai ni sha'anina ubangiji sha'anina ubangiji na shine Allah wato wannan shine sha'anina ubangiji na shine Allah ba wani ba kuma wannan ya ƙarfafa shi da tsari na magana na larabci da yanda ya kawo shi da wannan uslubin na karfafawa mai wato mai kore shakka wala ushiriku bi rabbi ahada sannan ya ƙarfafa wannan da taukidi na lafazi yace kuma ba zan yi tarayya da wani ba tare da ubangijina. walaula idda dakhalta jannataka to da idan da da ka shiga cikin aljanna da ka shiga cikin gonarka ulta sai ka ce masha Allah la quwwata illa billah Allah wato wannan aljannatawa al'amari ne da Allah ya so ya bani la quwwata illa billah babu karfi sai da Allah ko kuma ka dau ma nan wannan an ka dauke ta akan cewa ismul mausul kenan ko kuma ta zamanto na kira mausufa ka ce wannan aljannar ba ce wadda Allah ya so gare ni babu ƙarfi sai da Allah wato ka zare ƙarfinka to da ka faɗi haka da shi kenan sai Allah maɗaukakin sarki ya tsare maka dukiyarka shi ya sa aka ce urwata bin zubair idan ya shiga gidansa ko ya shiga gonarsa ko ya ga wani abu wanda ya ƙayatar da shi na dukiyarsa da abin da Allah ya bashi sai ya faɗi wannan ma sha Allah la quwwata illa billah akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na Anas cewa babu wani mutum da Allah zai bashi ni'ima ta iyali ko dukiya ko ƴaƴa sai ya kalle su ya faɗa abin da Allah ya faɗa a wannan ayar ma sha Allah la quwwata illa billah to ba zai ga wani wato abin ki ba a cikin wannan sai dai mutuwa mutuwa ta zo babu makawa amma ba zai ga abin da zai bata masa ba hadisin ba shi da hadisin da'if ne saboda akwai rauni wanda yake ba mai tsanani ba amma zai karfafa da ma'anar wannan ayar da kuma ayyukan magabata kamar ta bin zubair yana da kyau idan mutum ka ji abu yayi maka dadi ka kalli matarka ka ji dadi cewa tana faranta maka mm, tana kyautata maka mm, ba ta saba maka ka kalli 'ya'yanka ka ji sun zamanto qurratu ain ka shiga motarka ka ji dadi ka zo gidanka ka ga ƙayataccen gida ka ji daɗi ka ce masha Allahu la quwwata illa billa amma ba ka rinka ganin kan cewa kai kai ne ba dabarar ka ce da iyawarka mm. da ba dan kayi irin wannan mitin ɗin da aka rinka yi ba kun yi wannan shirye-shiryen da irin wato hazaka da irin ka da kake da shi da baka samu wannan ba a'a ka manta da kanka ga duba Allah shi yasa aka ruwaito wanda daga cikin salaf kamar yanda imam al-qurtubi ya ambata a cikin imam ibn kathir ya ambata a cikin sa ya rubuta a kofar gidansa masha Allah la quwwata illa billah shin za ga waɗansu mutane suna kwaikwayon wannan suna rubuta wannan a kofar a kofofin gidajensu a tafsir ibn kathir suka samu wanda daga cikin magabata salafus salih haka yi kuma dan ya tunatar da mutum ne duk abin da mutum ya gani na ni'ima da Allah ya bashi akan wannan to Allah ba zai mai da ta zamanto ni'ima ba in tarani ana aqalla minka malan wa walada idan ka ganni idan ka ganni ni mafi karancin mafi karancin wato dukiya da 'ya'ya ne daga gare ka fa asa rabbi to ai ina kauna ubangiji na an yi utiya ni khairan min jannatika ya bani abin da yafi wannan gonar taka alkhairi wa yursila alaiha husbanan minas sama kai kuma gonar taka Allah ya aiko mata da wato halaka daga sama halaka muqaddara alhuzban yana yana da ma'anoni guda hudu ma'ana ta farko shine halaka wadda take aka ƙaddara ta ma'ana ta biyu yana nufin tsawa aradu ma'ana ta uku sune kibban waɗanda ake jefa su tare ma'ana ta hudu fara fara daga cikin ma'an ɗaya eh, fara ba babi. mai cinye amfanin gona eh ba fara ake ce musu ba ba ka bane malam abba to yawa fara ce ko to ya daga cikin ma'anonin ita ce A waɗanda suke min tsab'i alfasadu talatatun min tsab'i alfasadu alfa'aru wal barbar wal jaradu wadda ita biya su ɓarna shi ne ma'ana ta hudu ma'ana dai Allah ya aiko da wata waƙi'a minas sama daga sama wato daga sama azabar za ta sauko Fatus biha sa'idan zalaka sai ta wayi gari gonar taka ta zamanto mulmulalliyar ƙasa mai santsi wanda yake wato babu abin da zai iya fitowa a wajen kafa ma ba za ta iya tsayawa ba ballantana ta noma wani abu aw yusbiha ma'uha ghawra ko kuma ruwan wannan ruwan da ke ciki na ƙoramar ya wayi gari ya tsotse ya nitse ya koma cikin ƙasa falan tastati'a lahu talaba ya zamanto baka da ikon samun hanyar wato dabarar da zaka kai mai zuwa ga wannan ruwan ka fito da shi Allah ya nutsar da shi dama ba Allah ne ya kawo ba to shi ne ya gaya masa wannan to za mu tsaya a nan wajen a cikin tsakiyar gaba insha Allah mun so a ce mun gama kissar gabaki daya amma saboda muna kayyadewa da lokaci da aka bamu saboda yanda ake yadawa a sauran yan uwanmu da suke bibiyar karatu don ya zama to wani abu bai kurce musu ba to shi yasa din dole muke takaitawa da awa ɗaya da aka bamu wallahu ta'ala a'lam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب أوزعنا أن ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتممها علينا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا وأعنا على تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم اجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته وارزقنا شفاعته وشفاعة الصيام وارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة